yau asabar shi daga watan ramadan ijar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da sha daya ga watan jun shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da karatun littafin alkaulin nadi fi ru'an nabi allati ra'aha au awwalaha na abu muhammad muhammad bin insan farhat allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar da muka sani wannan littafi littafi ne da malamin ya rubuta domin ya tsayaye mana bayani dangane da mafarke-mafarken da annabi ya yi kuma ya fassara da darussan da ke cikin wannan mafarke-mafarke nashi domin duk abin da ya shafi annabi alheri ne musulmi ya san shi kuma ya koyi da shi sannan wannan littafi zai mana bayani akan wasu daga cikin mafarke-mafarke da sahabban annabi suka yi kun gani wanda wannan mafarki sun gaya ma annabi annabi sai ya fassara musu an fahimta to akwai ilmomi da darussa masu yawa a ciki allah ka sa mu dace to a karatunmu da ya gabata a jiya mun shiga cikin bayanan mafarki na farko shine an ru'uyar ula ru'yata siwa mafarkin farko mafarkin abin da ya shafi wasu warawarai ko eh idan aka ce waraware da yawa kenan guda biyu ba eh warwaro guda ɗaya ba shi mawaroro to mu ce warawaran da zai fi mun gane <clears throat> saboda haka ya fi kama da gwaranci annabi da ya mafarki ya ga hannun shi da warwaro to namiji da warwaro akwai matsala kuma sai ya duba da kyau sai ya ga warwaron nan kuma na zinare ne kuma akwai karya a cikin wannan al'amarin kuma an yi da awon abin da ba shi ba domin namiji da warwaro a hannun shi ya da awon kayan mata ai ai ba nan bane shi ne a cikin baccin sai aka ce ma annabi ya hura wannan warawarai guda biyu sai ya hura sai ga sun tashi to da safe da ya gaya masahabai wannan mafarki sai suka ce to ya rasulallah ya ka fassara wannan mafarkin sai ce ya fassara mafarkin ne da cewa wasu makaryata ne guda biyu a bayan shi za su bayyana kowane ɗaya daga cikin waɗannan makaryata zai yi da'awan cewa shi annabi ne kuma annabi ya bayyana waɗannan makaryatan akwai aswadul ansi wanda ake ce mashi zuhimar da kuma mutul kazzab wanda ake makirari da rahmanul yamama waɗannan takadaran guda biyu dukkaninsu mun yi tarihinsu a karatun da mala albani ya bar mana gado na littafin hikbatun min tarih ma baina wafatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ila maktal hussein radiyallahu anhu santa ihida wa sittina hijiriya in kina neman bayani kan wannan to ki kokari ki je ki samu waɗannan kasosuwan da muka yi annabawan ƙaryan guda kusan bakwai ne ya kawo ko tara duka mun yi tarihin su ɗaya bayan ɗaya da izinin Allah wanda a nan in muka tsaya yin bayanin su musailama da aswadul su kaɗai ramadanin sai ya ƙare ma ba mu gama ba to shawara mafi kyau shine matsallake nan an fahimci wannan to sai malam muhlab ya ce yadda mutum zai gane fassarar da annabi ya a nan shine yanzu dai mutum ya sanya warwaro yana namiji a hannun shi to ya yi da'awan abin da ba nashi ba to sai annabi ya fassara a bayan shi za a samu wasu za su yi da'awan abin da ba nasu ba to kuma zinari ƙarya ne namiji ya sa a hannun shi kun gano wannan da kyau ko to sai tunanin oke abu mai kyau za su ɗauka mai daraja sai da'awan shi sai ga to a menene warwaren yake a hannun annabi to ba abin da za su yi da'awa sai me sai annabta to hurawan da ya yi yaga sun watse sai fassara mafarkin da sunan azzahabu dama azzahabu min zihab ne cewa duk yanda suka kai suka komo karyan ba za ta yi nasara ba za ta yi tasiri ba ƙarshe za ta yi ne za ta ɗaiɗaice ne kuna gano wannan da kyau ku to wata za ta ce to dama malam a haka ne ake fassara mafarki a'a wannan mafarki ya zo ne ala tariqi darbul masal a haka muka karanta a jiya ko to zan gaya muku yadda ake gane ma'anin ire-iren waɗannan mafarkai in an yi kuma shi ma za ku ji ƙa'idojin shi tukuna amma bari mu ji dai mafarkan da annabin ya yi tukuna kun fahimta yanzu mun gane akwai nau'in mafarki wanda zai zama ala tsareke darbul masal haka yanzu wannan mafarki da annabi ya yi in ba annabi ne ya fassara shi a haka ba za ki gane ma'anan fassara mafarkin waroro a hannu da hurawa da watsewa yanzu malamin muhulab kasantuwan shi malamin sunna gogaggen malamin tauhidi shi iya gano wannan matsalar cewa ga yadda aka fassara mafarkin mahala ya ce rawal bukhari alimamul bukhari ya ruwaito hadisi a lamban hadisi na 4378 min hadisi ubaidillahi bin abdullahi bin utuba ta hanyar ruwayan Ubaidullahi dan abdullahi dan utuba ya ce balagana anna musailamatal kazzab qadimal madina cewa sun samu labarin cewa musailamatal kazzab ne ya iso garin madina Fana nazala fi dar bintul haris sai ya sauka a gidan wata mace mai suna yar haris wa kanat tahtahu ita wannan yar haris din matan musailama ce bintul haris bin quraish wa hiya ummu abdullahi bin amir ita kuma wannan mace ita ce uwar abdullahi dan amir fa atahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya tashi ya tafi inda musailama ya sauka bi qadibin annabi yana rike da wani dan ice haka a hannun shi fa waqafa alaihi fa kallamahu sai annabi ya tsaya a tsaye akan abin hawan shi sai suna tattaunawa da musailama faƙala lahu musailama cikin maganganun da musailama ya ce ma annabi ya ce in shi ita hallaina bainaka wa bainal al'amur mu abin da muke so da kai shine wannan al'amari naka na annabtan nan to abin da muke so shine ka bar mu da matsalan nan in ka mutu ka gaya ma mutane ni ne annaba a bayanka ni ne jagora in kana neman a zauna lafiya ban raba wannan tafiyan na karkasa ta na ɓata ta ba to kawai zaman lafiya ya zama ni ne second in command a bayanka kun gano wannan da kyau ku sun na hulana daka ka bar mu da wannan al'amari a bayanka mu ne za mu ci gaba da gudanar da shi sau da ma mun iya ba dai bayani ba ne mu ma sai mu yi da biyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ce lausa altani hadal qadiba da wannan za ka roƙe ni ko kaman wannan ka roƙa in baka ma a tsaitukahu wallahi ba zan ka ba ba wai jagorantar al'umma da manzanci ba ga wannan sandan ka ce in ka? wallahi ba zan baka ba in gano wannan da kyau ko irin wannan ne mutane za a zo da son zuciya cikin al'umma da sunan addini sai a ce wai a yi masa a zauna lafiya addinin annabi ma da ya so da a ce yaudara ya zo sai shi to je kabari za a yi kun gane wannan annabi na ƙarya ne annabi na yaudara ne kuma laman nan fa ya zo ya musulunta wai fa musulmi ne yake gaya ma annabi wannan kun gane wannan da kyau ku annabi ya ce ko wannan ka ce in baka ban baka wa inni la'araka alladhi uritu fihi ma uritu yace ina ganin kai ne wa inni la'araka kai ne nake gani alladhi uritu fihi wanda ne mafarki a kan shi ma uritu abinda aka nuna man cikin bacci kai kana cikin su kun ga yana daga cikin dalilan da annabi ya hada sai fassar wancan mafarkin nan shi to kenan akwai fassarar mafarkin da mutum zai yi ba zai yi wa iya fassara shi ba sai in wani abu an hada da abin da ya faru a farke an gano wannan shi yasa akwai fassarar mafarkin da za ki nemi a yamaki in kin gama bayanin fassarar mafarkin tsab sai a ta hira da ki kaza fa to haka yi kaza fa to kaza kuma fa kin gane kina nan sai ki tsillim sai ki faɗi wata magana sai ce to ga fassarar jama'a kuna fahimtar wannan za mu tattauna wannan bi iznillah to kun ji matsalan musailama yadda al'amarin shi annabi ya gano shi daga cikin waɗancan warawaran zinare da ya gani a hannun shi ko ammal aswadul ansi amma shi ko aswadul ansi fa huwa abhalatu bin ka'abin sunan shi abhalatu dan ka'ab yuqalu lahu dhul himar ana ce mashi dhul himar li'annahu kana yuhammiru wajhahu ya kasance so da dama kullum yana lullube fuskan shi gan shi kamar mai kunya kamar mai mutunci an nubuwa fi ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ma tun a zamanin annabi ya da'awan annabta tun a zamanin annabi ya da'awan shi annabi ne ana sauran kwana ɗaya ko kuma da daddare safiyan daren annabi zai rasu annabi ya tura sahabbai suka je suka kashe aswadul ansi annabi ya farin ciki da kashe shi to amma musailama annaba har ya koma ga Allah da takaicin abin da ya mashi tsoron kun samu wancan karatun namu za ku ci har lokacin da yakin lama ya kare aka fitar da gudun shi ya tsere da sama da sojoji dubu saba'in mun gani a yakin yamama an kashe mutane sun fi dubu duk mutanen musailama ne wanda suka yi ma annabi tawaye suka mara musailama baya annabi na dare aka mai wannan abu waɗannan su 'yan tawariyar manzan Allah ne musailama da ya ja su ya tafi sai yarka halattar masa da abubuwa iri-iri kaza ba laifi kaza ba laifi za ku iya yin kaza abubuwa na addini da shari'a ya hana ya cewa su yi ba matsala ya sauke masa sallah ya ce wani mutum zai zo ta wani goho ko ka tsaka kai addu'a kai ka yi tafiyanka shigantaka iri-iri ya rika yi su ko mutane da su 'yan san sauƙi ne sai suka je suka shiga kawai allah shi kiyaye na yi na a ce ku samu karatun hikimatu mena tarih da muka yi zai taimaka muku ku ji waɗannan abubuwan duka allah shi taimake mun tashi daga inda malin ya tsaya ne wannan bayani malai ce raje fatahul bari ku je ku duba littafin al bari sharhin al bukhari a mujalladi na bakwai shafi na 695 Allah ya sa mu dace to kun ji wannan mafarkin da annabi ya ko kuma kun ji yadda manzon Allah ya fassara mafarkin an gane sanda abin da zamu dauka na izina shine akwai yiwuwan duk wata harka da aka dauko za a yi ta karshe za ta iya samun matsala domin ga ta annabi ta samu to yanzu wannan mafarki na darbul masal da yadda annabi ya biya fassara mafarkin da abin da Allah ya nuna mai a ido biyu ku rike man wannan gam da kyau za mu je gaba zan haɗa muku da wani mafarkin sai ku je yadda ake gane irin wannan mafarkin in an yi shi Allah ya taimake mu ar-ru'ya thaniya mala ce mafarki na biyu ru'yatul mafatih shine mafarkin mabuɗai. za ki mafarki ki ga makulli ko ki ga an baki mabuɗe a hannunki ƙila wata mata taɓa yi mafarkin a nan ko ki ga kawai gakin da makulli a hannunki ko gaki da makulli kina kici kicin buɗe kofa ko ki ga tarin makullai to annabi ya taɓa mafarkin makulli an abi hurairata radiyallahu anhu qala daga sabi abu huraira allah ya kara mashi yadda ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce o utitu mafati halkalin, annabi ya ce allah ya yi man baiwa da mabuɗan kalmomi shi ne jawami kalim allah ya ma annabi fasaha wajen magana baya surutu da yawa magana kyas zai kyas ta, sai ga mutane sun gane kuma maganganun sun tara fa'idoji masu yawa kuma sun shiryar da al'umma dan magana ne dan kes annabi zai faɗa amma masu sharhi sai sai sharhin mujallade ba iyaka kan wannan magana yar kes ba a san mutum mai yawan surutu magana ɗan kit kit kit sai zama masu amfani to annabi yana da jawami'ul kalim kun ji ɗaya wani surtu bin ru'ubi kuma annabi ya ce an taimake shi da razana abokin gaba in Allah ya mutum baiwa irin wannan da ya annabi mutumin da ke da adawa yake gaba da kai duk inda yake kullum sai zama yana tsoronka ko baka ce mai kanzil ba kuma kun san babu abin da ke dafa abokin hamayya irin shuru ya kasa gane wai me kake yi yana sa ran za ka yi magana kan abin da yake yi in ka tashi sai ke magana kan wani abu can daban ya je ta fassarori kun gano wannan da kyau ko. to za ka rika tsorata abokin hamayyan kaka annabi yake tsawon wata guda in zai kai hari gari kafin ya kintsa ya je mutanen wancan gari duk sun tsorata wa bainama ana na'imun albariha annabi ya ce kun ga jiya ina ga ina kwance ina bacci iz ko otitu bi mafatiha khaza'in al-ardi sai aka zo min da mabudan taskokin ƙasa a zamanin annabawa da suka gabata irin abin da ake haƙuwa yau a ƙasa ba su da shi ba su da waɗannan man fetur ma'adanai da sauransu zinari da azurfa kawai da wasu 'yan kayan kwandige suke da shi amma annabi ne ya zo da mabuɗan ƙasa hatta wudi adfi yadi har aka zo aka ɗaura wannan mabuɗan taskokin ƙasa a hannuna kun gano wannan da kyau ko kun ga annabi mafarkin mabuɗe yayi ko kuma an bashi mabuɗin قال abu huraira abu huraira ya ce رسول haba صلى الله alaihi wa وسلم wa يا annabi ya rasu ya gama rayuwar shi ya koma ga Allah wa antum ku yanzu ga sai fito da wannan arzikin kasan kuke yi annabi ya an so muku mabudan alheri kun gane wannan da ke ku wani hadisi al-imam al-bukhari ya ruwaito shi a lamba na 6998 muslim ma ya rawaito wannan hadisi a lamba na 523 turmidi ya fitar da hadisin a lamba na 1553 al nasai a juz'in shi na shida shafi na uku ya fitar da wannan ruwayan qala ibn hajar fil ibn hajar ya faɗa cikin fatowar bari a jizgi na shabi shafi na 419 ya ce qala ahlut ta'bir malamai gwanaye ƙwararru wajen iya fassarar mafarki suka ce almafatih malun wa izzun wa sultan mafarkin mabudi inda kika ga an baki makullin a hannunki kin ansa to ɗayan uku ne zai faru da ki ko dai allah maɗaukin sarki zai maki arzikin dukiya mai yawa ko Allah maɗaukin sarki zai ɗaukaka ki ya bunƙasa al'amarin ki samu fice da ɗaukaka ko kuma Allah zai baki mulki a hannunki shine ma'anan fassarar mafarkin makulli in ji malaman da suka kware suka goge wajen fassarar mafarki kamar yadda ibn hajar ya faɗi famar ra'a annahu fataha ba duk wanda ya mafarki ya ga kamar yana buɗe kofa bi miftahin da mabuɗi. fa innahu بحاجته بمؤونة من له ma'unatin mallahu duk wanda ya yazo ya sa mukulli a kofa ba fa akwai an baki mukulli ba in an baki mukulli in ji ma'anan fasarar shi amma ga shi kin sa mukullin a kofa kina kici kicin budewa to wannan yana fassara mafarkin ki zaki nasara akan abin da kika sa ma gaba ba tare da kin sha wata wahala ba ko menene za ga abin yana zuwa muke sauki sauki sauki wa in ra'a annabi yadihi mafatih in kin gama kullai a hannunki fa innahu yusibu sultanan aziman wannan zaki samu wani irin mulki ne mai girman gaske shine fasara kun gano wannan da kyau ko wannan ba sai an ce ko kaza ko kaza kawai shine fasarar shi amma karki je yanzu ki sa a ranki makulli makulli makulli makulli sai kika sa wannan abu a ranki sai kika kwanta bacci sai kika mafarkin makulli to wannan ya zama me ya zama hadisin nafs ba magana a ranki kawai sai kika mafarkin haka to shine ma'anar shi amma kika sa abin a ranki wa yau makulli mala makulli mabudi dai makudi ayya sai kika mafarkin makulli shi dan ba zai iya wasa da ke kiga ana ta kada miki makullai da shi ce ku ban bashi zan yi kuɗi wannan shi ne abin da mawaƙi yake cewa wai wawa ne bai san gatsi ba an ce za a ba shi sarki di ya rabar da riguna wai wawa ne aka yi mai gatsi aka ce za a baka sarauta sai bi duk rigunan da yake da su sai bi sai rarrabar da su kun gano wannan da kyau ku rigunan sawon shi ba kun san dama in aka ce za a ba mutum sarauta a yana kyautar riguna ku shi wannan wawa ne bai san gatsi ba duk sai bi rigunan sawon shi ya siyar. ya zo kobar gida ya sa aka yi mai shimfiɗa kawai yakin shire ne yake shimfiɗa kawai wai shi nan jiran gari yake kaga wannan wawa ke Allah ya sa mu dace amma qawlu abi huraira amma magana abu huraira da yace tantaqilunaha gashi sai ɗiban arzikin kuke yi annabi da mafarki ku da ɗiban arziki kofi riwayatin ya ce targasuna kuna ta haɓaka kuna ta wawura ai talgasunaha farragasu si'atul aish shine kuna ta jin daɗi rayuwanku na ta samun yaukaka da wannan arzikin wa asluhu min ragasil jiddi ummihi idar tada minha shine idan mutum ya samu ana shayar da shi yana jin daɗi to shine za a ce ragatha wakili ya ce huwa ta'amul makhlutin bishair wasu ka ce abinci ne wanda ake hada shi da sha'ir wani abinci ne mai dan karan daɗi ku gano wannan da kyau ku larabawa duk wanda ya samu irin wannan abincin yana ci wai to annabi ya kwanta ya rasa arzikin da ya ce za ku samu gashi ko kuka samu arzikin kuna ta jin daɗin ku ga wannan ma zamanin abu hurera kenan fa yanzu da abu hurera yana raye fa an gane kuma mafarkin makulli ne allah maɗauki sarki ya samu dace to bari in yi wani kan da garki akwai littattafai da aka rubuta da larabci da an fassara wasu da hausa da turanci na fassara mafarki irin wannan ba daidai ba ne ta tsirar anam waye waye duk ba gaskiya ba ne in kike mafarkin tsitaka ma'anan shi kaza in kike mafarkin dan kunni ma'anan shi kaza in kike mafarkin takalmi ma'anan shi kaza duk wannan ba gaskiya ba ne ya kawo da kusan wannan wannan da aka fassara shi anan sai da malaman sunna suka tantance kamar fassarar mafarkin imam malik ne da ya mafarki ya ga malakul mauti aka nuna mai yatsu biyar aka ji tambaya guda biyar ne da allah ya faɗi cikin suratu lukman inna la indahu ilmu sa'a kaza kaza har zuwa ƙarshe ayan muke kan tafsiri yanzu haka da maza kuna fahimtar wannan da kuma fassarin kiran sallah ya danganta ga wanda ya iya fassarar mafarki mutum zai iya zuwa ya ce mafarkin kiran sallah kuma ba haji zai je ba ko ba sata zai yi ba kuma a mai fassara kuma na daban mun gano wannan da kyau ku wani zai iya mafarki ya ji ana kiran sallah sai ce to da Allah in dai an kira ka in ka dawo ni ma ka neme ni mai yiwa ba maki shugaban kasa ne in gida daga ingila zai kira shi na ga mu gaskiya akwai wannan akwai wanda zai mafarkin kiran sallah kuma ce to wala ya kokari dai a jaddada tuba kun san ma'anar wannan wala mutuwa zai <laughs> kun gane ya danganta ga abin da ya sa aka yi mafarkin da sanda aka yi mafarkin da yanayi abin da ya faru bayan mafarkin da wanda ya mafarkin da sanda aka yi mafarkin kuma za ba ki ɗauka abu ɗaya ki rike ki ce wai shi za ki rike wai ki ce wai shi ne za ki fassara da shi sai an gaya muke kawai ɗin ai akwai fallaye da yawa da suka rage sannan kuma akwai abubuwan da za mu zo da su na kawa'id din sai mu zo mu karanta muku kuci jama'a kuna fahimta Allah ya taimake mu ar-ru'yatu thalitha mafarki na uku ru'yatu dajjal mafarkin dujal kun sa annabi kafin ya koma ga Allah sai da mafarkin ya ga dajjal sai da annabi ya mafarki ya ga annabi Isa gano wannan da kyau akwai lokacin da malam albani ya ba mu labari yake cewa ko wani abokin shi abokin nan nashi kullum sai ya mafarki ya ga annabi kullum sai dai bai kwanta bacci ba kuma in ya zo ya gaya malam irin mafarkin da ya sai malam ya auna da shama'il muhammadiyya sai ga exactly kuma annabin ne ana nan wannan aboki na malam albani sai ya zo sai ya gaya ma malam cewa yanzu sai ya sati bai mafarkin ba sai malam sai ya ce kash rage sajenka da kai shi ya fi maka da wannan matsalan sai mutumin sai ya bar sajen ya koma yadda yake ya fito sai kuma yana mafarkin annabin kullum ran nan kawai sai je sai cire sajen ma duka kawai sai koma yana mafarki sai a ce mashi ai ga annabi can sai ga wulƙitawan shi ba zai gan shi ba ana nan kawai sai koma kuma gemun ma da ya saura sai ya datse shi sai aka daina nuna mashi ma inda annabin ya walƙita din don allah idan ke ce za ki yadda kin gane cewa aikinki mai kyau ne kuma annabi na sha'awar wannan gemun za ki yadda ki cire shi amma wala haka mutumin ne cire gemun kuma haka yi haƙura shi dai daina mafarkin annabin ya yadda yanzu ya koma ya bar gemun ya koma ya ci gaba da mafarkin kun ga dai malam baya nan ballantana mu tambaye shi an gane wannan kuma na sha ina gaya wa mutane kun ga mutum ma na raye kai mai karya Haɗarin shi na da yawa na a ce ya kwanta ya mutu don ba inda za ka gan shi ka roƙe shi ya gafarta maka Allah ya kiyaye to mafarkin dajjal mala ya ce an ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala ibn umar ya ce annabi ya ce bainama ana na'imun annabi ya ce wata rana ne ina kwance ina bacci ra'aitu ni a tofo bil ka'abati sai naga a cikin baccin gani ina tsawafi a ka'aba fa'iza rajulun adamu sai ga wani mutum wanda yake adam adam ba na suna ba adam na kala kun gani adam shine mutum ne ja amma kuma yana da sirkin me Sarkin baki shi ya fi wankantar wada amma kuma ba jan mutum bane ba farin mutum bane ja ne amma mai sarkin ne mai sarkin baki shine adam za ki gane wannan idan kika kalli alkama ita alkama ba fara ba ce alkama ba ja ba ce alkama ja ce da ke da sarkin mai baki a cikinta sabitu sha'ari wanda yana da zarazaran gashin kai haka gashin shi ba mai nannaɗewa ba ne baina rajulaini wannan mutumin yana tsakanin mutum biyu yan tifin ra'asuhu ma'an kan shi na dala na tsagar da ruwa fakultu sai na ce man haza wannan mutumin waye shi ƙalo sai suka ce su waɗanda suke tafiya tare da shi ɗin hazabnu maryam Kai wannan shine dan maryam isa kenan summa zahabtu altafito sai na tafi in waiga fa rajulun akhar kun sa annabi ya ganshi sai zai ƙara waigawa ya ganshi yana waiga sai ga kuma ga wani mutum ba wancan ba a wajen kun sa akwai irin wannan ku ga mutum baka sai an ce wane kenan ka bukaci yi mai ƙara waigawa to annabi yana waigawa sai ga wani mutum ne ba wancan da ya gani a farko ba rajul ahmar shi kuma wannan mutumin jajir ne jasimun dan tuliki haka mun gano wannan da kyau ko shi wannan ɗan tulikin sai Allah ya kai mu gobe za mu karanta shi mu ji shi ana mai isharar lokaci ya kure سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا